Mai saurare mu da haka, Muslim Muhammad Yusuf ke kasancewa da ku a cikin shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust da sauran tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. Sabuwar shekara tana zuwa da sabbin fata daga al'umma musamman ta fannin haɓaka tattalin arzikinsu. Duba da yanayin matsin tattalin arziki, masu fashin baki na shawartar al'umma da su nemi wasu hanyoyin da za su rika samun kuɗaɗen shiga fiye da guda ɗaya ko kuma kaucewa dogaro da albashi kaɗai. Shirin Najeriya a yau ya duba wasu dabaru da hanyoyin da za ku iya bi domin faɗaɗa hanyoyin samun kuɗaɗen shiga a shekarar 2024. A cewar wani masani halayyar ɗan adam kafin mutum ya fara tunanin hanyoyin faɗaɗa kafofin kuɗaɗen shigarsa dole fa ya yi wa kansa garan bawul a game da yadda shige da ficen kuɗaɗe ya kamata ya kasance. Ana Yahaya Garba Alyalawi ya kula da yanayin da yake kashe kuɗi da kuma yadda yake samun kuɗi wani a dunkule kenan idan aka ce ya kula da yadda yake kashe kuɗi saboda a fa'ara toshe leakages yanayin rayuwa saboda an shigo ta na inflation ya yi yawa ka sai abu na dubu sittin wata ɗaya biyu sai ya ƙaru zuwa saba'in kuma haka za ci gaba kuma duk abin da ka sani a najeriya in dai ya hau bai sauka ko cikin kuskure ko rumus aka yi ya tashi sama to bai saukowa ƙasa shinkafa muna da labari dola muna da labari ba ma labari ba muna ji muna gani ya mai ya duk komai to sai a wannan sai ya zamanto kai ne za ka yi zamanto wa kanka shock of ka kai wa kanka fada ka wa kanka tanadi na ya za a yi wani harka ta jin daɗi in ba ya zama dole ba ka rage su shawarma su a fita a je a yi ta kashe kuɗaɗe duk a rage a nuna wa iyalai maganar gaskiya ga yadda abin yake wannan ta hannun dama kenan a ɗayan ɓangaren hannun hagunka kuma ka faɗaɗa hanyoyin nema duk wata hanya da za ta kawo maka taro da kwabo naira biyar naira goma naira ɗari ka faɗaɗa a yanayin da muka samu kanmu ya kai ga yanzu income guda ɗaya hanyar samun kuɗi na shiganka ya zama guda ɗaya to lallai ba za ka iya ba sai ka rena inda kake aiki ko aikin gwamnati ne ko kuma aikin private ne to ya za ka yi rarar lokacin ka daina zama a wajen teburin mai shayi rahar lokacin ka daina zama kallon TV kana gama kallon abin da aka gama kafin a gama nuna maka sai da editors da producers mutum bakwai goma suka zauna aka gama tunani ka zo kana kallon abin da aka gama to ka tashi ka yi amfani da lokacin ka zai zama tsada in da ka yi tafiya da speed na 50, 60 ko 80 a 2023 to yanzu kana buƙatar speed da jajircewa ka ta kai 120 saboda duniya kanta tana fuskantar matsaloli matsaloli na yaƙe-yaƙe mai zai ƙara sama a kasuwar duniya saboda matsaloli da ake fuskanta sannan kai a matsayinka na ɗan najeriya kai ma kan dama kai kan kana da matsalolin ga matsalolin tsaro ga matsalolin dola tana tashi ga matsalolin mai ya yi sama matsalolin sun mana yawa to ya za ka yi kai kai adjusting in ba yi adjusting ba to za ka fuskanci matsala idan idan ya zama to ka buɗe hanyoyin samun ka to shi sannan sai a zo a kula a rage cin bashi saboda a sai abin da zai za a kashe ne da kullum duk wani bashi da kasan zaka dauka ka dauka cewa zaka sa shi ne a investing sannan mutum ya yi kokari ya sanar da abokiyar zaman sa inda ya nufa kada ya zama to ku zo kuna faɗa kan sayan plasma ko kudin ashobi ko kudin wannan a lokacin da ana neman ya za a sai masara ta rika sanin a abin da ake cewa law of priorities law of priorities yana da muhimmanci saboda idan ya zamanto babu abinci to abinci fes lafiya wurin kwana abin da ya shafi bukatun yau da kullum hmm. sannan sai a je maganar abin da za a burge wani ko abin da a yanzu rayuwar ka ba ɗaya an cire maganar a burge a yi fashon ba maganar fashon ake ba sai dai maganar ya za a yi ya zamanto an tsira da mutunci an rufa juna asiri shawara ta gaba da ya zamanto mutum yana da manufa me yake so ya cimma ka shigo 2024 yanzu me ka shiryawa kanka a shekarar gabaki daya me kake so ka cimma ko ka zama ko ka samu ko ka kai ga abun na ilmance bangaren karatunka ko bangaren tattalin arzikinka ko kuma aure ko gida ko kuma a wannan idan mutum bai da tsari to ba inda zai je zai shekara biyar a haka malam yahaya garba lawi kenan Za mu ji yadda hanyoyin faɗaɗawan suke, amma kafin nan shin menene tunanin mutane kan wannan batu? Sunana moyi Bello Abubakar. To, na ji daɗin tambayan da ka yi min kasan shi abu na rayuwa in ka zo na samun ka. akwai kuma samu akwai rashi so shi a fannin salari na gaskiya da nake samu da kuma side hustles da nake yi gaskiya side hustles ina yana taimako na sosai akan wata rana ina ma mantawa da ina an san salari wata rana sai dai kawai jala din a hanyoyin hanyoyi kaga ina harkan business in takalmi ina harkan business in wayoyi da sauran abubuwa dai na dan guntun cimini cimini duk ina yi duk inda kwabo ɗari yake fito min zan je in aikata shi ne in samu saboda ni dai in ji na samu wani sisi a cikin aljihuna ba tare da na yi taɓa ma albashi na a ciki ba sannan kuma a kasuwanci shi akwai wani abu ɗaya akwai samu akwai rashi wata rana zaka ga na samu wata rana kuma ban samu ba amma haka nake hakuri in yi maneji in ce a ah, lallai tabbas zan samu so haka side hustle suke idan kana yi ka taɓo nan ka taɓo nan da aka samu sosai amma sai da hakuri dan idan baka da hakuri gaskiya ba za ka iya side hustles ba in kana da hot temper gaskiya ba za ka iya aikin side hustle ba sunana Nura Muhammad Sadiq ito eh gaskiya kusan zan iya cewa a halin yanzu ah, duk wani ma'aikaci za ka ga cewa salarinsa ba wai yana gamsar da bukatunsa na yau da kullum ba ne so akwai yiwuwar ko kuma in ce ya dace gaskiya ga koma wane ne da ma mai karban salari ne da ya mai da hankali wajen neman hanyar da zai samu wani abu da zai zama masa kamar bakom in yanzu kamar ni ma gaskiya ban dogara da salari na ba na ɗauke shi kawai a matsayin idan ya shigo ya zama da cewa wani kuɗi ne wanda zai zo maka a dunkule da zaka ɗan yi wani abu to amma na engaging kaina a cikin wasu hulɗoɗi ko kuma in ce business wanda in iya cewa yanzu ma alhamdulillahi su ne suka ɗora ni akan ko kuma suke rike da ni ba ma sai na jira wannan salarin ba. Sunana Ismail Sabit daga Katsina Kurfi Local Government Nigeria. So alhamdulillah mun shigo yau sabo shekara ta 2024. So muna da abubuwa da dama wanda ya kamata mu yi tsokaci so ba lokaci. Musamman yadda tattalin arzikin ƙasa ya yi babu wasu sources na kuɗi. So muna nan muna ta plans ɗin da yadda za mu bi mu samu yadda za mu yi generating ɗin kuɗi domin mu rayu. Na ɗaya bayan aikin gwamnati bayan kasuwa kuma da muke bi muna samun muna dan janaritin kuɗi so yanzu kuma mun ɗauki a ɗamarai dole mu shiga sahun transportation mai transportation ta tahe dole mutum ya zo ya san yadda za a yi moldin ɗin kuɗi tun daga sai ya kurkura mashina ya dan raba mu mutane domin a samu su ma su bar zaman banza domin kai ma da kake tattare da al'amarin na rayuwa kai ma ka samu mahita to ina tunanin cewa wannan 2024 ina tunanin ina da Uh, na sayan misali kamar uh, keke fef da ainihin mashin wanda za a rika haya na cikin gari da kuma wajen gari cikin yadda ubangiji domin a samu a bunƙasa arzikin kamar yadda ake ta kiraye kirayen ya kare kamar yadda muka gani 2023 mutane sun sha wuya sun ji jiki so muna fatan wannan in Allah ya yana daga cikin plans ina na 2024 bayan aiki da kuma businesses da nake yi. Shirin Najeriya a yau kuke saurare daga nan Daily Trust da kuma sauran tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiyar.dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram Aminiya Trust. ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tunin Radio. Ana kuma iya jin shirin Najeriya a yau ta kafar intanet ta trustradio.com.ng. madalla. Yanzu to da yake mun faro batu na yadda za mu faɗaɗa hanyoyin samun kuɗaɗen shiga fiye da ɗaya a 2024 Shin idan mutum na son ya cimma hakan wani mataki ya kamata ya lakanta da kuma waɗannan hanyoyi? Ga Malam Aliyolawi. Je ka wajen wanda su maka amfani. Ɗauki littafi ka yi karatu. Shiga intanet ka bi wato ko abun nan eh, abun nan eh, me zan ce eh, website ko kuma YouTube waɗanda suke masu muhimmanci. Akwai wani YouTube ɗin in kana bin su sai ka ji kamar ka je wata jami'a. Mm. Daga ciki akwai irin su TED, akwai irin su ELEX, com akwai su uh, uh, success tv abinda secret of success akwai su moyuwa duk wa'annan mutane da sun karanci fai sama da ɗari su wa'annan kamar alex suna da abun nan audio video da suka sa sama da ɗari duk za su yi maka amfani sannan kana da uh, abun nan eh, ka ba abokinka minti biyar goma ya sanda zuwa lafiya lau alhamdulillah me ake ci ku tattauna matsaloli na rayuwa kanka kaurace ka, sannan sai ka wuce sannan shawara ta gaba jajircewa jajircewa wannan matsalar tana da abin nan ko kafin jajircewa mutuwar zuciya zuciya kar mutu dan uwana matashi kakka bari zuciyarka ta zamanto a mace shine mafarin farko na na lalacewar matashi idan ka, ya mutuwar zuciya take ai mana ga ba zan iya ba ai shi ma da ya fara ba inda zai je mutum ya gwada ya gwada dan kokarin da zai iya yi wannan zuciyar ko menene aka ce yana yiwuwa ka gwada mutuwar zuciya babu girman kai kar ka sa girman kai ka za ta mutu mm. ka sa cewa zaka ka kana da digiri ka fara da ka zama to direba ka zama tokon daga ka je ka fara daga kasa mantawa za a rafa hulla duk wanda ya kaskantar da kanshi Allah zai daga shi ka kaskantar da kanka ba wai wulakanta kai ba ka kaskantar ba girman kai so daga nan sai mu je eh. jajircewa na sai mu je jajircewa to jajircewa eh to mu jajircewa shine bakin rai bakin fama akan abin da ka san shine daidai shine mai alfanu shine zai ciyar da kai gaba shine zai kai ka inda kake cin son ka cimma ko abin da kake so ka samu duk wani taki taku sannan duk wani taku da zaka yi ya zama yana to wannan abin da zaka cimma sannan banda daukan giant step in aka ce giant step shine wai kai tsalle sai ka cimma zaka fadi kamar faduwa kamar hawa upstairs ne kaga step daya biyu lokacin da ka hada guda uku hudu ko biyu ko uku in dai ka ci ka shiga wani haka wata za ka fadi so ka yawantu akwai abun da kuma ita ma kasuwar kala biyu ce akwai product akwai services hmm. product ya zama za ka je ka so ne ka sayar ka dan ƙara ribar yawanci an fi yin kuɗi a wurin amma services shine za ka yi aiki a biya ka kudin lokacin ka da ka kashe da mai taxi da tela da mai jirgin sama da mai duk wani sabis ko karantarwa duk wani komai aikaci duk wani aiki za ka biya ka adadin lokacin ka wannan services ka bayar to za a biya ka wannan service kudin services ɗinka hmm. sai kai caji da ya kamata yi caji amma in haja ce za ka je ka so mota ne waya ne kaya ne menene duka wa'annan kuma adadin abin da ka bayar na input shine zai baka abin na output ɗinka idan kana ba da output din da zai baka kaza to hakan zaka samu idan kana samu eh, eh, input din da zai baka haka komai gafecin in garbage out sannan akwai wani abin da na gani mai muhimmanci duk wani tsari da zaka yi na abin da zai baka nasara na rayuwa to ka lura da za su amfane ka a nan da awa takwas a nan da wata takwas a nan da shekara takwas mm. ka duba za su yi amfani idan bai da amfani shaka abun nan ne ka kyale ka je ka duba ko shekara goma wata awa goma shekara goma wata goma wata goma shekara goma ka duba wannan decision da aka dauka da tsarin da aka dauka sannan sai ka zo ka raba shi a shekara first quarter second half a wata, wata uku farko ko wata hudun farko wata hudun biyu wata hudu na, na, na, na karshe sannan bayan ka sai ka zo ka raba na wata hudu a cikin wata hudu nan me zan yi a January ka shiryo duk abin da zaka iya hararowa a cikin kwakwalwar da zai taimaka ka cimma ka rubuta shi sannan a rika rubuta jama'a abubuwan da ke faɗan nan ya zama ka rubuta hmm. eh ina so zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza to ya zan san ya zan yi saboda idan dan adam zuciya dan adam yanda ka sa rinya ka zaka sai mota ko wata mota mai kala kala sai ga irin motocin kake ta yawo kake ganin su da ka sa kana son zaka zaka sai Toyota Camry sai ga Toyota Camry sun cika saboda ka daman ba ta kallon Toyota Camry yanzu za ta fara kallo haka dan adam yake kamar duk rayuwar da bata dauki irin waɗannan matakan ba kenan kai tsaye a shekarar nan ta 2024 da muke shiga ko muka shiga ba lalle hmm. ta da kyau ba dai kenan ba maganar ba lalle ta kyau ba zai wahala ne a cikin aiki kallo da kyau yana hannun ubangiji wannan tsare-tsaren gaba ki daya hmm. so amma in dai aka ce hanyar cin nasara ne yana da wuya yana da wuya mutum kawai ci nasara haka na kawai eh, eh, bai yasa kan aka daina tsuntuwa yanzu sau eh, wannan aka kai tsuntuwa in ka kai tsuntuwa mutum ne ya manta wani abu amma kawai kana tafiya ka kalli in ma ka kalli dubu daya a ƙasa tsoron ɗauka za ka yi saboda ka zama doya mhm. to saboda haka accidental abu yana wahala yana wahala a zama to babu tsari to masu saurare da haka shirin namu na Najeriya a yau ya zo ƙarshe a din abokan aiki musamman Sabitu Garba Mustapha Muslim Muhammad Yusuf ke sallama da ku daga nan Daily Trust.